قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد sai mutanensa suka ce masa ya kai lut ai ka san cewa ba mu da buƙatar ‘ya'yanka ko matan mutanenka ba ma sha'awarsu kuma lalle kai ka san abin da muke so mu ba ma son kowa sai maza